يكفر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشي نلا ربا hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo ashirin da biyar ga watan sha biyu dubu biyu da sha tara Allah cikin ikonsa ya ƙaddara mu wannan ƙasa ta kamarun kuma ga mu a cikin wannan babban birni na yawundi kuma ga mu tare da mai martaba sarkin musulmi sarkin hausawa ga shi a zaune tare da shugaban kungiya general usman na ihya sunna da mataimakin shugaban majalisar malamai kai da gaggagaggan katafaren malamai na ƙur'ani na hadisi na fiƙihu na nahau na luga na usul duka ga suna a zaune Allah ya kara musu lafiya da jajircewa da haƙuri ga sun zurutun matasa Allah ya muku albarka matasa masu neman kuɗi a cikinku Allah ya ba su kuɗi mai yawa ya haɗa musu da imani kaji abu kabbara masu neman ilimi a cikinku Allah ya ba su ilimi mai yawa mai albarka wanda suke da aure Allah ya zaunar da su da iyalinsu lafiya tumurzaye umurzaye marasa aure maza da mata Allah ya haɗa su da wani kirki Allah ya saukan mana da albarka ya saukan mana da rahama Allah ya sa yadda muka haɗa a gurin nan duka ya haɗa mu a cikin fuskokin a cikin aljannar firdausi na yi farin ciki kwarai da gaske shigowar mu wannan ƙasa tun daga duwala irin taron da aka yi mana airport da kuma shigowar mu nan yadda aka tare mu da kyakkyawan karɓa da sarki ya yi mana da sauran inda muka kai ziyara mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نارا إذا الله wanda rayuwa ta take hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kowa yana son damuwansa in gaya muku abinda in kuna yi za ku ji kuna ƙaunar ƴan uwanku kuna son kanku ba hassada ba ƙeta ba sharri ba mugunta ba annanimanci babu zagi ba cin mutunci gaya muku yake afshu salama bainakum ku yada aminci a tsakaninku al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an wal mu'minu man aminahu an-nasu fi dima'ihim wa amwalihim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake musulmin kwarai musulmi na gaskiya gangariyar musulmi original shine wanda baya cutar da 'yan uwansa musulmi da bakinsa ko da hannunsa yake muminin gaskiya original nagartacce shine wanda mutane suka amince ba zai taɓa dukiyarsu ko mutuncinsu ko rayukansu ba yake mai ƙaura na gaske na gaskiya Shi ne wanda ya ƙaurace ma abin da Allah ya hana shi yan uwa muna wa Allah godiya da ya samar da mu mata tukunna sannan muna gode masa da yayyo mu mutane sannan Allah cikin hikimarsa duk da muna da bambance-bambance iri-iri a halitta wasu mu dogaye ne wasu gajeru wasu ma wada wasu darawada wasu mu masu kiba ne wasu mu sirara ne tsila wasu mu farare ne gau wasu mu bakake ne didin wasu mu kyawawa ne a idan wasu munana ne a idan wasu masu arziki wasu marasa arziki to wannan duka Allah bai yi don wani ya fi wani ba ya ce wanda ya fi girma a wajen Allah wanda ya fi tsoron Allah Su da Allah ya tashi sai mana tushe ɗaya duk asalinmu nan kaf daga mutum ɗaya muke dukkan ana kiran mu bani adam daga annaba adam muke dukan mu da haka ayar farko a cikin suratul nisa Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhan nasu يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله تعالى يا أيها الناس waye ya fita daga ciki ya ku maza ya ku mata ya ku masu yawa ya ku kaɗan ya ku baƙaƙe ya ku farare ya ku musulmi ya ku waɗanda ba musulmi ba ya na kusa ya na nesa ita ƙoran baku duk ku ji tsoron Allah allazi khalaqakum wanda ya kirkiro ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya waye rai guda ɗayan da ya zama asalin mu duka daga jikinsa muka fito shine annabi adam kowan mu nan in banda mun manta kuma ba mu rike ba da zai bi silsilarsa ya bi babansa ya haifi babansa ya haifi babansa babansa babansa babansa ya rike zai kai ga annabi adam kowa mu nan gaba ɗaya mu in ya silsilarsa ya tuke ne ga annabin Allah annabi adam da ka ce khalaqakum min nafsin wahidatin Allah ya kule da gare kwaya ɗaya hadisi ya tabbata cikin sunan tirmizi so lokacin da Allah ta'ala ya ga dama ya samar da ɗan adam sai ya kirawo mala'ika jibrilu ita dama duniya akwai ta tun kafin mutum ya shigo dan adam shine na ƙarshe wanda ya shigo duniya daga halittun Allah Daka sai Allah ya kirawo mala'ika jibrilu ya ce ɗebo min ƙasa da jibrilu ya zo tun da Allah bai ce kala kaza ko launi kaza ba sai jibrilu ya kwashi ƙasa ya ɗebi baƙa ya ɗebi fara ya ɗebi duwatsu da ɓaraukazai da marmara da yashi da turbaya duka ya haɗa sai kai wa Allah sai aka kwaba ƙasar aka yi sikelato gangan jiki na annabi adam tsawonsa a sama zira'i sittin kamar falwayan nan kenan guda ashirin sannan kuma faɗinsa zira'i bakwai bayan an yi shi haka sai Allah ya jingine shi bai busa man rai ba gashi sun gume ne a tsaye amma ba rai ranar da Allah ya sanya zai busa masa rai ranar juma'a ce da Allah ya busa masa rai sai ran ya fara ta kwakwalwa ta ka rai yana tahowa duk inda rai ya wuce sai ya koma mai motsi duk inda rai ya wuce sai ya koma mai motsi rai yana zuwa kan zuciyarsa nan kawai sai ya miƙe abin da ya fara yi a ruwayan bukhari da musulun sai ya atishawa da ya atishawa sai ce alhamdulillahi sai mala'iku suka ce rahimakallahu adam Allah ya maka rahama sai Allah ya ce wannan to ne gaisuwar ka gaje can ga mala'iku a zaune ka je kai musu sallama sai annabi adam ya je ce mala'iku assalamu alaikum sai mala'iku suka ce wa alaika salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai Allah ya ce to wannan shine gaisuwar da za ku dinga kai da ƴaƴanka har tashin alkiyama in ka gamu da mutum wa idza huyitun bi tahiyyatin idza huyitun bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha إن الله كان على كل شيء حسيبا إذن كجمد أنقوانك ألا توإذا حييتم إذن أمك قيتوا بتحية دوت قيتوا فحيوا توكو أمسا بأحسن منها دمتي mafi kyau داك مكو أو ردوها كوكو ميد aurduha ko da aka gaisuwa tsakanin musulmi da musulmi sai ta zama tana da hawa guda biyar idan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum kana da hanyar mai masa da amsa guda biyu ka ce wa alaikum salam ko ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullah in ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah wajen mai da amsa sai ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi ka tsaya nan ko ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatu idan ya ce maka kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magafiratu ko ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu amma an yi maka doguwa wajen mai da amsa kai masa gajeriya to baka yi aiki da wannan ayar ba tunda cewa fa hayyu bi ahsana minha idan an maka gaisuwa ka amsa da wacce tafi wannan girma tafi wannan fadi tafi wannan yawa wani ya zo annabi yana zaune alayhi salatu wa salam sai ce assalamu alaikum sai annabi ya ce asharun goma sun ya zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta ɗaga ce ishirun sun zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya manzo Allah ce salafun wannan ya samu lada goma saboda ta yi assalamu alaikum ya tsaya a gurin bai ƙara wa rahmatullah ba wanda ya zo ya ƙara ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah bai ƙara sau tuhu ba annabi yace ya samu ashirin wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai annabi yace ya samu talatin saboda in ka zo da kyakkyawa ɗaya a wajen Allah minti goma ce da kun ga anan sai annabi adam aka fara koya masa godiya da sallama aka ce ka je wajen waɗancan mala'iku kai musu sallama amsar da suka baka to haka za ku dinga yin gaisuwa tsakaninka da 'ya'yanka har zuwa alkiyama idan ka ce wa mutum assalamu alaikum abin da kake cewa aminci ya tabbata a gare ka wannan assalam suna ne na Allah Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram dakan kace mutum assalamu alaikum ka jawo masa samun aminci daga wajen Allah sannan ka jawo masa samun aminci daga gurinka kana nufin ba zan cuce ka ba ba zan zalunce ka ba ba zan ci mutuncinka ba ba zan ci kuɗinka ba ba kuma zan ci wato in taɓa rayuwarka ba abinda kake cewa kenan yau in mun cewa yan uwanmu assalamu alaikum yana nufin mun aikata waɗannan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي wanda Allah ya azurta shi da abu uku to ya samu imani imanin ba mai zaki kamar alewa ba mai daci bane ba salon bane mai zaki ne kamar alewa imaninsa an kuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi ya kaunaci Allah ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita alaƙarka da Allah alaƙa ce ta abu goma wanda ya kiyaye abu goman nan to alaƙarsa da Allah ta yi ƙwari ta yi kyau gwargwadon raunin samun waɗannan abu goman gwargwadon alaƙarka da Allah ta yi rauni ga su kowa sai ya auna kansa ya ji idan kai masoyin Allah ne kai na Allah ne alaƙarka da Allah tana da kyau to ka duba waɗannan abubuwan guda goma na farko kana san Allah so mai tsanani wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani suna tsananin girma suna tsananin ƙaunar Allah na ɗaya kenan kana son Allah so mai tsanani ta yadda ba za ka so ku ɓata ba sannan na biyu girmama Allah wa kabbirhu Kabira suna girmama Allah tsananin girmama Allah na uku suna kwaɗayi suna sa rai suna fatan su samu rahmar Allah shine shiga aljanna don haka duk abin da zai sa ba za su shiga aljanna ba suna kiyaye shi abu hurairata ya ruwaito mana hadisi wanda imamu bukhari ya fidda shi manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna kila ya rasulullah illa man aba kila ya rasulullah wa man ya aba قال من أطاءني دخل الجنة ومن أطاني فقد أبى yace al'umma ta duka 'yan aljanna ne sai wanda yace baya so duk wanda ka bai shiga aljanna ba shi yace baya so sahabbai suka ce yaya za a ce wa mutum ga aljanna kuma yace baya so sai ce man afa'ani wanda ya bi da halal janna ya ma shiga wa man asani wanda ya saba mu faqad aba ya ce baya son aljanna tunda duk annabi ne shiga aljanna kawai son annabi ne shiga aljanna bin annabi ne shiga aljanna girmama annabi ne shiga aljanna gaskata annabi shine kawai aljanna saboda haka wannan shine sannan na hudu kana jin tsoron azabar Allah idan mutum yana son Allah na ɗaya yana girmama Allah na biyu yana kwaɗayin samun rahamar Allah na uku na hudu yana jin tsoron azabar Allah na biyar yana bauta wa Allah da ikhlasi to abu biyar din nan in suka shiga zuciyarka to sai ta haifan maka da abu biyar sai koma goma na ɗaya tun da biyar ɗin sun zauna to idan Allah ya sa ka sai ka tashi ka yi kun ji ɗaya idan Allah ya hana ka sai ka hannu na uku idan Allah ya baka sai ka ce ka gode na hudu idan Allah ya hana ka sai ka yi hakuri na biyar idan ka yi sako sai ka ce na tuba ba zan sake ba a yafe mu to rayuwar mu gaba ɗaya an gina ta ne akan abu biyar din nan ko dai a sa ka in an sa ka me ya kamata ka yi ka yi in an hana ka me ya kamata ka yi in an baka me ya kamata ka yi in baka samu ba me ya kamata ka yi idan ka yi sabo fa ka yi su gifari ka tuba ka nadama ka ce Allah ba zan sake ba na tuba a yakin idan waɗannan abubuwan suka zauna to alaƙarka da Allah ta yi kyau alaƙarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma abu goma ne na farko kai imani da manzon Allah ɗari bisa ɗari cewa annabin Allah ne Shi shine cikamakin annabawa dubu ɗari da ashirin da hudu da Allah ya aiko ƙasa annabi dubu ɗari da ashirin da hudu Allah ya turo kawai don su gaya mutane akwai Allah kuma su bauta musu shi waɗanda ƙur'ani ya ba mu labari ashirin da biyar a cikin ashirin da biyar ɗin nan an waru guda biyar an ce su ne ulul azami manya-manyan annabawa akwai annabi nuhu wanda Allah ya kama sunansa sau arba'in da uku a cikin alkur'ani akwai annabi ibrahim wanda Allah ya kama sunansa sau sittin da tara a cikin alkur'ani akwai annabi musa wanda Allah ya kama sunansa sau ɗari da talatin da shida a cikin alkur'ani akwai annabi isa shi suna uku Allah ya bashi akwai almasihu an kama shi sau goma sha ɗaya akwai ibnu maryam sau ashirin da uku akwai isa sau ashirin da biyar akwai annabi muhammadu mai ƙur'ani shi an kama shi muhammad sau hudu ahmad sau ɗaya ya ayyuhan nabiyu sau goma sha hudu ya ayyuhan rasulu sau biyu saboda ƙur'anin nasa ne Allah ba shi Qur'ani mai sura 114 mai aya 6000 da mai tan da 36 Qur'anin nan duka abu biyu ne daga labari sai hukunci labarin Qur'ani duka gaskiya ne hukuncin Qur'ani duka adalci saboda haka wannan yadda da wannan shine matakin farko sannan na biyu ka ji kana son annabi ka ji kana ƙaunarsa ƙaunar da baka ƙauna wani mutum a duniya irinsa yace la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'ina ɗayan ku imaninsa baya cika sai ya ji ya fi ƙaunata ya fi so na fiye da yadda yake son babansa fiye yadda yake son babansa fiye yadda yake son matarsa da 'ya'yansa da manyansa da dukkan duniya baki daya Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yace ya Rasulullah ina son ka fiye da komai amma ban da kaina annabi ce ina wallahi sai ka fi so na fiye da kan na kama yace to ya rasulullah na fi son ka fiye da kaina yake al'ana ya goma. wani sahabi ya zo a firgice yace ya rasulullah mata sa'a wayan shi alƙiyama za ta tashi annabi ya kalle ce wa ma ajatta laha wani shiri kai kake tambayan yaushe za a yi yace wallahi wa ma ajatta min kabir amali walakin ni uhibbullaha wa rasulahu yace almar'u ma'a man ahabba kana san Allah da gaske kana san manzon Allah da gaske yace yace so zaka tashi tare da wanda kake so Abdullahi dan Mas'ud yace ban taba jin magana da ta min dadi ta min farin ciki ba irin da annabi yace kowa za a tashe shi da wanda yake kauna yace ni na tabbatar ina son annabi ina son Abubakar ina son Umar ina son Umar ina son Usman ina son Ali ina son dukkan sahabbai da dukkan mutanen kirki ina fata a tashe ni da su na alkiyama sannan idan kaunan nan ta zauna to sai girmamawa ta biyo baya girmama annabi da ganin kwarjininsa da zaben kalmomi masu daɗi a lokacin da kake magana da shi amrubinul bin al-as radiyallahu anhu ya kwanta a gadon rashin lafiya sai aka kawo masa ziyara sai aka tarar yana kuka sai mai tambaya ke ce masa ya amur bin al'as ya naga kana kuka bayan kana cikin sahabban annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da Allah yana mai yarda da ku sai ce ya kai mai tambaya na tsinci kaina a hali uku yace halin farko na samu kaina a matsayin masu tsananin gaba da ƙiyayya da manzon Allah ina cikin wannan hali na tabbatar da na mutu wuta zani sai Allah ya shirye ni na zo na samu annabi sallallahu alaihi wasallam na ce miƙo hannu in maka canfa. ya miƙo hannu sai na ɗauki hannuna sai ce ya za ka ɗauke hannunka sai ce ina so in sa sharaɗi ya ce wane sharaɗi za ka sa yace Allah ya mun kurakurai da tafka tafka da a baya sai ce al-islamu yajibu ma qablahu in ka musulunta duk kurakuran da kai a baya ya wuce kenan afallahu amma salafa ice sai na karɓi musulunci na zo na koyi musulunci ya zama ina ƙauna mai tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina ganin kwarjininsa da nauyinsa yace gani a gabansa a zaune amma wallahi kace in siffanta maka shi ba zan iya ba don ba na iya cika ido na da shi idan annabi yana magana sahabbai irin nutsuwar da suke da tara hankali sai ka ɗauka tsuntsu ne ya sauka akan mutum baya so ya motsi don kan tsuntsun ya tashi saboda tara hankali suna kwatar saƙonni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan shine girmamawa sannan na uku da suka tawa idan manzo Allah ya faɗi magana a kowane hali ya faɗe ta gaskiya ce ka gaskata wannan maganar sawa'un labari ya bayar abin ya wuce ko ku ya bada labarin abin da ake ciki ko ku ya bada labarin abin da zai zo wannan nan wajibi ka rike shi ka gaskata shi kuma ka yi imani da shi wannan shine ake kira at-tasdiq gaskatawa sannan na hudu in kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana girmama shi ka yarda da labarin sa kai imani da shi to sai kai aiki da sunnan ita kuma sunnan nan ba za ka yi aiki da ita ba na farko sai ka koye ta sai ka santa sannan ka yi aiki da ita bayan ka yi aiki da ita sannan ka yaɗa ta sannan kuma ka yi haƙuri wajen yaɗa ta wannan shine abu na hudu abu na biyar sai ka kyamaci bid'a duk abin da ya wa annabi a ƙaunu ko a fi'ilu ko a takariru sai ka guje shi abin da annabi bai ba annabi bai ce ai ba annabi bai ga ana yi ya tabbatar ba wannan ba addini ba ne duk wanda ya sa ka kai wani abu yi masa tambaya uku ka ce annabi ya yi sai ce a'a bai yi ba ya ce a yi a'a ana yi a zamaninsa bai hana ba in ce ah, ce to ba addini ba ne al'ada ce sannan abu na biyar ka ƙaunaci matan manzon Allah matan annabi Allah ya ce wa azwajuhu annabi النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه Allah الله ce Annabiyu. shi manzon Allah alaihi salatu wassalam auladil mu'minina min anfusihim ya fi mu'minai cancantan kansu ya fi su kansu ma'ana su so shi fiye da kansu wa azwajuhu su ko matan annabi ummahatuhum iyaye ne ga kowane mumini haka matan annabi suna da daraja matan annabi gabaki ɗayansu su goma sha ɗaya ne guda tara sun rayu bayan manzon Allah biyu Allah ya karɓi ransu annabi yana nan da na Khadija wacce suka kwashe shekara ashirin da biyar suna zaune da manzan Allah ba ta taɓa safa masa ba ko so ɗaya za ka annabi ya riƙe santa in kuna son ku ga littafin soyayya kuna son ku ga soyayya ta gaskiya ku kalli rayuwar annabi da khadija ba sai ka karanta littafin so ba jibi gidan annabi ka ga yadda ake so malam saboda tsabar so da annabi yake wa na khadija bayan ta rasu sai ya ce a siyo rago in an siyo rago ya ce a yanka in an yanka ya ce a fede in an fede ce a rarraba ya ce a kai wa kawayen Khadija idan kawanna na Khadija ta zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gidansa bayan rasuwarta sai ya shimfiɗa mata mayafin sai ce zauna a kai nana Aisha ta ce ban taɓa ganin Khadija ba bu zamani da Khadija ba zan sai da ta rasu sannan aka aure ni amma sai na ji ba wacce nake kishi da ita irinta saboda irin so da na ga annabi yana nuna mata da irin ƙauna da ambatonta da alkhairi ta ce wata ran sai na ce masa wai idan ka zo za ka yi kiwo sai ka taran nan gashi an yi kiwo duk ciyawar an cincinye ta nan kuma gashi ba a yi kiwo ba ciyawa tana nan limi a ina za ka yi kiwo annabi ya ce ah, a inda gashi mai ciyawa ita to ai ce ni budurwa ce ita ba zawara wai misali ta wa annabi kai mata ba dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai musanya mun kamar Khadija bari baki labari ki ta yi imani da ni lokacin da kowa ya guje ni ta dauko dukiyarta ta bani mun yi aikin musulunci lokacin da kowa ya murowa kuma ta kasance tare da ni a halin samu da halin rashi da halin farin ciki da halin bakin ciki da halin rayuwa ta tsanani da kuma rayuwa akwai matar da fa matar daɗi ce in ka tsaya ce gudu za ki akwai wani mutum haka ya faru a kansa ya bugo min waya yana tambaya Ya ce malam ni mai arziki ne Allah ya min arziki sosai na yi gidaje na yi motoci na yi waye sai jarabawa ta zo ice motocin nan suka dinga karewa ɗaya bayan ɗaya gidajen nan suka dinga karewa ɗaya bayan ɗaya har sai da ta kai gidan da nake ciki ma na sai da shi na kama haya saboda haka sai da ta kai mota ta ma na siyar na koma ina tafiya a ƙasa matata ta kasa hakuri take ita fa wannan rayuwar gaskiya ba ta yi mata ba nace to ba da ke aka ci daɗin ba kuma tun da wahala ta zo ba sai a sha da ke ba ta ita ba matan wahala ba ce daɗi dai kam ta sha amma wahala ba da ita ba ya lallashe ta ya ba ta hakuri ta ce ita gaskiya a ba ta takarda ya ce to ga takarda ta tafi ashe mutumin nan lokacin da yana da shi bai yi rowa ba ba wancan taimaka wancan ba wancan jari kun san alheri damko ne inda ya fada ƙasa ta ya ɗebo ƙasa a cikin waɗanda ya ma alheri ɗin nan ashe wani ya tashi ya yi kuɗi ya zama buloniya yana tafiya a ƙasa a gefen titi babur ɗin na ba da zai hau bai da kuɗin sai wani kawai yana cikin katuwar jib malam an daga bakin gilas din nan an saki AC kyalla idan nan da zai yi sai ya hango wannan kamar alhajin nan sai ce direban sa park police park aka yi parking sai ya ce ya soke gilas assalamu alaikum alhaji ya ga an kira shi da kato mota irin wacce yake hawa da bawan Allah ya waiwayo alaikum salam isa kwacha ba wani ba ne sani ne alhaji ya haka yace Allah kenan eh, aminci na yanzu kuma ya sauko da muka yadda muka ji dadi a can muka goje masa yanzu ma godiya muke masa yace ka gane na alhaji yace to ana yi hulɗa da mutane da yawa ba zan iya gane ka ba yace to akwai lokacin da kake harkar business ka taimake ni wannan taimakon da kai min ta hanyar sa Allah ya ɗaukaka ni yanzu na yi arziki don haka shigo bayan mota suka tafi ya ce wani irin business za ka yi na farko da ya je sai mai gida ya sai masa mota ya kawo kuɗi ya bashi ya ce wannan ka fara yin ɗinke-ɗinke saboda za shiga business ba da ya ni ga da abin nan ba mana aka zo aka fara business abubuwa suka dawo sai ga mutuniyarka ta fara yin fes wallahi sharrin shekan ne ai da shedan yana nan sai ya gaura masa mali to ina ruwa na sharrin shedan ne sharrin iblis ne zuga kawaye ne wane ne wane ne to shine yake tambaya ta malam na iya mai da ita na'am a mai da ita kaga mata sun ce wai ai a mai da ita kun kuna jira ka a mai da ita sun zira a mai da ita to ni abin da nake masa nake to ba zan ce ka ka da ita ba ko ba zan ce ka mai da ita ba saboda in dai ita kawai so take a ji daɗi to yanzu ma ba ka da tabbas wannan din zai zauna yawwa bawan Allah na amma ni ne kai zan mai da ita amma sai na yi wata tuku sai ta zamo ta biyu ta dawo ta tarar da amarya kuma uwar gida in ta zauna da akwai yaya tsakaninsu in ta zauna shi ke nan ba ta zauna ba yanzu ba za a maka gorin cewa mataka ta gudu ta baka kai kadai ba Wani shawarar da na ba ke nan ina jin ta ɗanyi ko da saboda haka nana Khadija ta nuna annabi ƙauna ta gaskiya ta shiga cikin wahalhalu tare da shi wannan ya sa Allah iya yadda da ita hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya zo ya ce Allah ya ce ka gaya wa khadija yana gaishe ta sannan yana mata bishara da wani katafaren gida da ya gina mata a aljanna gidan a cikin irin vip quarters din nan ne yace a gaya mata wannan su daga kun ga an yi soyayya shekara ashirin da biyar ba faɗa ba rigima ba yaji ba duka ba cin mutunci ba kora sai kalmomi na ƙauna da soyayya to haka ragowar matan annabi suka biyo baya na na sauda ta biyo baya na na aisha ta biyo baya sauransu su ummu salama su zainab su ruqayya zainab din ma zainab bintu jahaj zainab bintu kuzaima maimuna da sauran waɗannan suka biyo baya suka cika gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to wani abu da annabi yake wa matansa wanda za su so shi wanda na so a ce ina haka kana haka mu a al'adarmu mai gida shi yake yin turaka a dinga zuwa gurinsa to shi annabi ba shi da turaka shi yake zuwa wajen mata sannan na biyu mu muke kamewa da safa akan kujera a zo a gaishe ka to shi annabi shi yake zuwa ya gaishe su da safen ya sallah asuba zai zauna ya zikiri ya ta addu'a yana zikiri sai rana ta fito sai raka'a biyu daga nan sai tafi ɗakin su kowace je ce assalamu alaikum kin tashi lafiya ba ki da wata larura ba ki da wata matsala to shi kenan Allah miki albarka sai tafi wancan ɗakin ma ya tafi wancan ɗakin ɗaya kenan da yamma sai sake bi ɗakunan su gaba ɗaya sake duba su da daddare kuma wacce take da kwana sai a taru a ɗakin ta a hira in an gama sai a sallama kowa ta tafi ɗakin so uku kowace su uku take ganin sa kullum kun ji mai gida sannan zai kira su baya kiransu da sunansu haka tsirara sai ce aish ce aish malam kaji wata shinin tana fita ba ba mace sai ta ji an kashe ta dan daɗi amma ina mero mero ko ba ji ne mero sai mutum buga mata tsawa ga hannun nan gida ki matsa ki tawo da gudu komai namu da tsawa da faɗa da waye to gidan annabi ba wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa yake wanka tare suke wanka in ka ga manzon Allah yayi wanka shi kadai to matan sun riga ne ko kuma shi ya riga amma ta yi wal yaktarifa jami'an ku dinga yin wanka kai da matarka yanzu wani tun da ya aure shekara talatin bai taba shiga ban daki da matarsa sun yi wanka ba gani yake in yi haka ya yi sako Allah sako ya dauka Ɗaya eh, sai ke na yara ne to shugaban al'umma gaba ɗaya annabi Muhammad ya yi in kai malami ne ya fi ka malanta in kai mai sarauta ne ya fi ka sarauta in kai mai kuɗi ne ya fi ka kuɗi in kai mai daraja ne ya fi ka daraja in kai kyakkyawa ne ya fi ka kyau in kai kunya ne ya fi ka kyanwa in tsoron Allah ne ya fi ka tsoron Allah dole aka ba ka da wata hujja ta ce muna wanka da manzo Allah sai ɗebi ruwa in zuba ɗebi ruwa ya zuba min zuba maka wa taltaki na, wa mu tattalifu na. sannan da can wallahi mun ɗauka kis na bature ashe na manzon Allah ne Rana Aisha ta ce duk sanda zai fita sallah sai ya mun haka mun yi amma yanzu liman kana yi ina yi ranka dade da sauransu so da ka shi yasa rayuwar mu ta zama wata iri daban a cikin ahalari da ƙawa'idi cikin nawaqidul wudu'i ai sun kawo wani abu da ake kira wal qublatu da me <laughs> wal in kai doguwar kubula longu kubula to ta warware alwala saboda an yi deep one to wannan sai ta shafi alwala amma in sama sama aka yi ya ce yace wal qublatu sai ce lillazzatin idan an yi ta jin daɗi alwala ta ware amma idan an yi ta tausayi ita ta tausayi a kuma ta ake yi a karamakalla ita ta sha'awa a baki ake yi ta girmamawa a goshi ake yi shi sa an kaje cikin larabawa za ka ga mutum ya zo wajen babansa sai ya masa kubula a goshi saboda ta girmama ce in yaro ne kuma sai a yi masa a kumatu ta tausayi ce in mata sace sai mata a baki ta soyayya ce Zaka wannan ya sa matan annabi sun cancanci a sosu wasu hukunce-hukuncen musuluncin da ba don su ba da ba za mu san su ba. Zaka Allah ta'ala ya ce su zauna a gida don su ji mai manzon Allah yake a gida su ruwaito mana wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله تعالى وقرن في بيوتكن كن زمنكم أجلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى kada ka dunga fita cikin tabarruji irin wanda ake na zamanin jahiliya irin na farko mace ta caɓa kwalliya ta caɓa ado ta fidda tsaraici ta yi tsirara ta yi tambur ta yi zindir ta fita waje ce ka ku sake yin haka an hana a musulunci da haka mace in za ta fita ana son ta kiyaye abu bakwai na ɗaya kada ta fitar da al'aurarta akwai wasu kaya da ake sa su mammatse su fitar da mama su fitar da duwa su fitar da hannu su fitar da hammata ka rasa wannan wato wace iri ce wata ma har irin after dress ɗinta kana ganin ne to wannan kuskure ne kamu ba ƴaƴanmu ko matanmu suna yi na biyu kada mace ta caɓa adon da kowa ya ganta wani ma hakaro yake a babur ya ganta irin wannan ba na waje ba ne na cikin gida ne na uku aka ce kar ta sa turare mai tashin ƙanshi ta yadda in ta wuce kowa ya kalle ta ya dawo ya ƙara kallo sannan na hudu aka ce kata dinga dinga gwada muryarta tana karairaya murya tana sa gunna da kalkala gura da akbaru ba a san aiwa murya ta jawibi a waje a cikin gida ake ta jawibi na murya sannan na biyar kata cakuda da maza na shida kada kuma ainihin wato ta keɓanta da maza na bakwai kuma ta zama tana tafiya a cikin kunya idan mace ta yi wannan to sai ta rufa mana asiri idan mace kuma ba ta wannan ba ta fito ta ci kwalliya tana kallon sama da ƙasa to sai kuma mu ko maza mu kuma an jarabce mu da kallo su ko ba abin da suke so irin a kalle su mu kuma an jarabce mu da kallo sai a samu nazaratun faftisamatun fa salamun fa kalamun fa ma'idun fa liqa'u sai kallo sai murmushi sai gaisuwa sai hira sai zance sai mau'id sai haɗuwa, sai shedanci so da aka sai aka fara sa doka akan matan annabi don ta gangaro kan matan kowa to waɗannan mata suna da daraja wajibi mu so su mu girmama su mu mutunta su mu kaunace su daga nan sai mu tsallaka kan 'ya'yan manzon Allah shine abu na shida Ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya guda bakwai ne ku wata hikima ta Allah ƴaƴan annabba wanda ya rayu bayan sa sai na Fatima yana da 'ya'ya maza guda uku duk suka rasu akwai alqasim akwai abdullah akwai ibrahim akwai mata guda hudu akwai zainab akwai ruqayya akwai ummu kulsu akwai fatima duka matan nan sai da suka yi aure kowace kuma sai da ta wato zauna a gidan mijinta a nan ta rasu zainab ita ta auri abul as ibn rabi suka haifa wa annabi jikanya mai suna umama ita ce wacce annabin zai shigo masallaci yake dauko ta ya ya zo a tada ikama yana rike da ita a tada sallah yana rike da ita in zai rukuku sai ya aje ta in zai sujada sai ya dauke ta ya rike ta ya sallah yana rike da jikarsa an ce a cikin masallaci an ce manzon Allah yayi wannan ne saboda a lokacin ana wulakanta mata ana kashe su da ransu ita mace mutum uku take so a duniya idan ta samu sun zama nagarta to ta gama kare an kama kare mutuncin na farko ta samu uba na gari wanda zai kula da ita tana yarinya na biyu ta samu miji na gari wanda zai rike ta in ta aure ba duka ba zaki ba cin mutunci ga tuwo ya bata tuwo ya bata ruwa ya bata gurin kwana ya bata abinci ya kawo mata kayan kwalliya ya bata kayan tsafta ya kula da lafiyarta ya bata haƙƙin aure ya mutunta ta da iyayenta sannan ta tsufa kuma ta samu ɗa na gari to da da uba na gari da miji na gari da ɗa na gari in mace ta same su ta gama arzikin duniya ba za ta wulakanta ba tana yarinya don ga babanta ba za ta wulakanta ba in ta aure don ga mijinta ba za ta wulakanta ba in ta tsufa don ga ɗanta wannan shi ne abin da yake ba mace daraja za ka sai zama ‘ya'yan manzo Allah duka sun yi aure kuma sun auri manyan mutane watan ta auri abin rafi shi a lokacin da aka auren bai musulunta ba don a lokacin ba hana aure tsakanin musulmi da wanda ba musulma ba bayan an zo badar sai ya zama yana cikin waɗanda suka tsaya tsayin daka ha aka kama shi da aka kama shi saboda soyayyar da mace take wa mijinta kowane iri ne a koni ina lokacin na hisba muna karɓar kes a sai na aure shekara ta takwas ina karɓar kes na aure sai da muka warware matsala dubu goma abinda muke da shi a rahoto sannan muka aure da mata dubu kusan shida tiket in ya tashi a local gamman 44 mu mutanen Kano mun kai miliyan 20 muna da local gamman hudu aka ban ma'aikata dubu goma kawai mu dinga bibiyar aure mu tabbatar bai lalace ba duk da ake rigima a kawo mana musulmunta to wata mata yadda za ku gane in mace tana son mijinta kowane iri ne kai hankali da ita wato mijin nan ya ciro bel ɗinsa yawa matan nan duka duk jikinta rudu-rudu ka shigo ofis ɗina na ganta ni kaina sai da ne hawaye na ce yan hizba a nemo mijinta duk inda yake an ga karun hizba da aiki ka ka ce mai an zo da shi na ce kai yanzu dan baka da mutunci dan baka da imani dan baka da tausayi ka samu wannan baiwa Allah ga ciki ga goyo ka na kaɗa masa duka ne masa faɗa ne masa faɗa ban ma tsaya tambayar sa dalili ba shikenan sai na ce to yanzu sai na kai ka alkali ya daure ka dan ka je a aje mun shi a can ke kuma ki tafi da yamma ki dawo ki je ga dan kuɗi ki je a asibiti a dudduba ki da yamma ki dawo duk abin da ya faru kudin nan da na bata sai ta siyo masa abinci ka ai mace hankali ce ni nan ta sa kuka ta sa ni na yi fushi sai aka ce mun malam ce nan aka ce ga mutum ya kace ta dawo da abinci ta ji wata tana leka ka ci abinci kuwa na ce to a kirawo ta aka fito da shi na ce to ke ba Allah kin zo kin da hankalin mu kin sa mun yi fushi mun yi kaza ka sun kuyi da kai na ce to kai wallahi sai ka gyara ka ga matar da dukkan mutuncin da kai mata ce tana fanka Nace ce je kaka ba ta haƙuri na ce a wurin ta za kaka ce ina ba ki Allah ya ba ki haƙuri Allah ci zuciya ki yafe min ba zan sake ba in ta yabe ma shi kenan kawai sai je ce wance da Allah ke hakuri. wallahi sharrin shaitan ne kuma na yi alkawari in sha Allah ba zan sake dukan ki ba ko ba zan sake muzanta miki ba kuma ki yafe min wanda na yi miki a baya kawai ta sun da kai ta fara hawaye na ce ke kin yafe masa mace to ga dan wannan na ɗan ɗebo na ba a juguna na bashi na ce ku biya su shoprite kai mata siyayya ka sai mata askirin ka sai mata dan abubuwa haka yan kaza ko wani mai kaza a can tana da laushi ka biya ta gurin ka sai mata mata akwai kwaɗayi insha Allah ka lalashe ta kenan ku tafi gida shi yasa in baka iya sulhu ba sai su sa ka kai sama haka wani aka koro mai yarsa kawai da ya zo sai mijin ya zo biko shi da wani sai a cikin gida canke wallahi ba za ta koma ba wannan wani irin cin mutunci in ba shi ya ya mata kaza ya mata kaza sai ya fito ina yake ce ba gani amma kai ba baka da mutunci wannan yarinya shi yarinya ta zagaye ta tattirin ɗinsa ta fita ta shiga motar kama ta zauna sai da ya gama kaf ya batattake su shike na dawo ke ga uwar ai na je na ci mutuncinsa ta ce wa kai ta mutunci mijinta ma da ya mata wulaƙanci ina kike kamar ya tana ina aka duba ba ganta ba aka tayanta ba kawai miji ya ja matarsa sun tafi don kana shiga rigiman ma'aurata yi sun baka kunya in akwai asalin soyayya rai ya ɓaci sai kaga wannan ɓacin ran baya shafan asalin soyayya za a yi rigima za a yi dambe za a yi faɗa za a yi ga riga kuma an jima kaga an shirya ana runguma juna saboda haka soyayya annabi ya koya mana na iyali da zama da su lafiya haka ƴaƴansa suka zauna da matansu wacce ta auri sayyidina Usman Rukayya saboda jin daɗin zama da shi da ta rasu annabi ya bashi kanwata Ummu Kulthum sai da na alu kuma aka yi auren zumunci ya auri na na fatima to waɗannan ƴaƴan na manzon Allah mu ga girman su kimanta su don ba ƴaƴan da suka samu uba irin su sannan na bakwai sahabban annabi su sahabbai su ne silan mu tsakaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka ji su suka gani sun ga annabi sun ji annabi su kaɗai suke cewa sami'tu rasulallah ra'aitu rasulallah su suka gani suke gaya mana su suka ji suka gaya mana so da haka dukkan addinin nan gaba kiɗe ta kansu ya taho da haka sun cancanci girmamawa da mutuntawa da ƙauna na takwas malamai malamai da suke zuwa suke karantowa a littafi su haddace su kiyaye su sha wahala su riƙe, su zo su tara musu koya mana waɗannan malaman ya cancanta mu girmama su al'ulama an anbiya malamai su ne magada annabawa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo Afirka ba amma sahabbansu sun kawo musulunci Afirka daga nan suka koya wa mutane a kairawa daga nan aka dauka aka yi Misra aka yi Morocco aka yi Mauritania aka yi Libya aka yi Sudan aka yi Timbuktu aka yi Mali ha aka gangaro nan ha aka kawo mana musulunci gashi muna cin moriyar abin wannan duk aikin malamai ne zaka wajibi a girmama malamai a mutunta su in ka ga malami ya yi kuskure yi masa addu'a Allah ya shirye shi in ka ga yayi daidai yi masa girmama shi wannan shine abu na takwas da ake so mutum ya yi in yana son alakarsa da Allah ta kyau alakarsa da manzon Allah ta kyau sannan na tara shugabanni dole mu dinga ganin girman shugabannin mu muna mutunta su musulunci bai da cin mutuncin shugaba ba bai da zagin shugaba ba bai yadda da shugaba ba abin da ake wa shugaba addu'a da shawara a bai shawara ai masa addu'a shi kuma abin da ake so ya nemi shawara ya adalci ya dinga neman shawarar jama'a kuma ya dinga yin adalci sai a ji ana ƙaunarsa sannan na goma iyaye idan mutum ya saba wa iyayensa ba zai gama da duniya lafiya ba duk wanda ya san alakarsa da babarsa ba ta da kyau wallahi ya je ya ba ta haƙuri wasu fafishin uwa yake bin su har wani fushin uwa yake bin sa har rayuwarsa ta kare a cikin fushin uwa yake da ka ba abin da zai yi nasara idan bal yake yi duk kulafin da ya shiga sai an ci su uku ba ko daya saboda shi la'anannan uwa ne ba za a yi nasara ba idan kasuwanci yake yi zai ta yi yayi ta yi ta wahalar zuwa kasuwa kudin su ita ruwa saboda la'anar uwa tana bin sa in malami ne sai ga yana ta karatu amma ba albarka yana ta yi yana ta dagewa ga ilimin amma Allah ya coshi albarkar saboda bakin uwa ya bi ku duba juraidu babban mai ibada ne amma babarsa ta kira shi yake amsawa ta ce Allah ya haɗa shi da sharrin karuwa yana can da yake ibada wala karuwa ta su same ce mai sharri kuma sai da aka yi mai dukan tsiya ba don komai ba saboda kawai ya samawa wa ba saboda haka uwa bakinta mai kyau yana da kyau mara kyan yana da hatsari saboda ta ɗau cikin ka kai ɗin nan ka shiga cikin da ka zauna wata tara da nuku da raɗaɗi da zogi da ciwo da laulayi wata sai ga tana ta tsattar da miyau wata ba ta son jin ƙanshin turare wata ma ƙasa take ci wata baki ɗaya ma sai kaga ta zama kamar ta haukaci saboda ciki kai ne fa kai ba ta wannan wahalar sannan ka zo fita ku duba ta inda mutum yake fita sai ya buɗe ta wata ma sai an mata operation wata sai ta mutu ma ɗan ya rayu wata ma ɗan ya mutu wata ma duk su mutu ita da ɗan sannan da ta haife ka kuma sai Allah ci ko mata mama jininta ne fa ya koma mama dan babu wani suto babu wata jaka ta mama a cikin jiki in ka yanki jikin maman ma jini ne zai fito daga jikinta Allah yake baka abin da zaka ci ka sha yanzu wannan dan Allah akwai wanda ya fita a duniya bayan manzo Allah ba wanda ya kai uwa wani ya zoci ce ya rasulullah ya zan kyauta ya zan yi wa uwata waye fi kamata in kyautatawa yace babanka bayanta yace babanka bayanta yace babanka bayanta yace babanka da da uba da uwa ba a faɗa da su ba a taɓa musu abu ɗaya ne Allah ya ce in su sa ka kakayi suka ce kai shirka amma babanka ko kafiri ne babanka ko fasiki ne babanka ko ɗan bid'a ne babanka ko a cikin giya yake kwana wajibi ka girmama shi zai ce kawai ba za ka sha ba in za ka yi masa wanki yana buƙatar wanki kai za ka yi wankin in yana buƙatar ma a yi masa wanka kai za ka yi masa wani mutum ya samu uwarsa ta tsufa ta yi irin shekara ɗarin nan ko bata mutu ba shi ko mutum ba a wurgar da shi a shara don ya tsufa da aka shi yake mata wanka ya mata tsarki ya shafa mata mai kuma ya goya ta kawai baban nan tace maka za ni ji aka tace yi da za ka ne ta ka ɗauke ta goya ta yake yi yana ɗawafi da ita ya yi ta ayi da ita sai ya zo ya samu abdullahi dan kuma lokacin sabai da sai ya ce a tarani kad addaituha haqqaha ita wallahi la tastati an tu'addiha haqqaha لأنها كانت تربيك وأنت صغير وتتمنى لك البقاء أما أنت فتخدمها وهي أجوزة وتتمنى لها الفناء والله لا تستطيع لك بذاك إيه بيان بابك هكين تبا لو من تاريخك كان يارو تنا مكا هدما تنا مكا فاتنك جرما yanzu kai kuma ka rike ta ta tsufa kana fatan Allah ya raba lafiya duk mai tsohuwa mai ake ce mar ya tiji wannan eh, tana nan lafiya to Allah ya raba lafiya ce amin amin amin amin uwa ce kaɗai za ta rike ya'ya ta haifi ya'ya goma ta rike ya'ya goma amma ya'ya goma su kare su kasa rike uwa ɗaya ka ji yana cewa ni fa siyo mata sabulu jiya kai ba ka siyo ba to ni na kawo a tamfa shekaran jiya kai ba za ka ana faɗa wai ana fasin ma wai wa zai ɗauki nauyinta mutum goma sai su kasa rike uwa ɗaya su bada ta tozarta ita ko ta haifi 'ya'ya goma ta rike su so da haka bakin uwa bai da kyau mutum ya yi kokari in babansa tana da rai ya kula da ita in babansa yana da rai ya kula da shi tuta wani ya ce ai malam ni na huta zan na wasu mutu so baka huta ba idan sun mutu sai ka musu abu hudu na farko ka bincika ko ana bin su bashi ka ce duk mai bin babana bashi ko ba babata ya zo in biya ka sauke musu nauyi kenan na biyu ka nemi danginsu da ƙawayensu da abokansu ka ci gaba da kyakkyawan mu'amala da su sannan na uku kai musu sadaka jariya ka je ka gina masallaci ko makaranta ko rijiya ko asibiti ko famfo ka ce wannan nawa iyaye na su ga samun lada sannan na hudu ka ci gaba da musu addu'a rabbir hamuma kama rabba ya ji tsafira ka dinga musu addu'a Allah ya ji kansu ya musu rahama kamar da suka rene ka kana karami to idan kai waɗannan abubuwan alaƙar ka kenan da manzon Allah da Allah ta yi kyau to kowa a duniyar nan zaka iya samun alaka da shi kyau wannan shine tushen cin nasarar dan adam idan mutum ya sakaci da wannan alakar ka da Allah ta baci alakar ka da manzon Allah ta baci sauran alakoki ma lalacewa suke yi sauran alakokin su kuma guda goma ne akwai alaƙa da makoci ɗayan ku ba shi da imani har sai ya kyautata makocinsa akwai alaƙa da ɗan uwanka na jini shi ne zumunta akwai alaƙa da matar da ka auro shi ne ka ba ta haƙƙinta akwai alaƙa da ɗan da ka haifa ka rike shi kyakkyawar riko kai masa tarbiyya da ilimi da sana'a akwai alaƙa da ɗan uwanka musulmi ka kyautata masa zato ka yi masa alheri akwai alaƙa tsakaninka da wanda ma ba musulmi ba kaka ce wannan ba musulmi bane ba shi da haƙƙi a'a wanda ba musulmi ba yana da haƙoƙi tili a kanka daga ciki in ka ne in ya nemi abinci ka bashi in ya nemi sutura ka bashi in ya nemi ruwa ka bashi in bai da lafiya ka je ka duba shi Domin manzo Allah ya ji ya duba ba yahudi da bashi da lafiya wataƙila wannan ma ya zama tallan addini kake da halayenka kakka ci amanarsa kakka yi makarya kakka saba ma alkawari domin kai ya ɗauka musulmi ba su da kirki akwai wani mutum da ya zo ya musulunta a kano ibo da yake kasuwanci ya zo da jakarsa ta kudi sai ya zo ya ajiye ta a gindin wani kanti sai ya manta ta bai tuna ba sai da ya je gida sai da ya ga jaka ba ya dawo a ruɗe yana zuwa sai ga mutumin nan har ya wuce kantin sai ce kai ya kwan wannan jakar ce ka batta iban nan ya wani irin ajiyar zuciya ya ɗauke kai ya buɗe ga kuɗinsa suna nan sai ce bari baka kamashin sai ce a ce ai musulunci ya ce in kai tsuntuwa kar ka buɗe kan kuma ka taɓa sai bayan shekara kana cikiya da haka ko awa takwas ba a yi ba yanzu wannan hakkin ka ne za haka ba na buƙatar komai naka sai ce ai ka koyi wannan sai ce a musulunci yake kai na masallaci musulunci sai gashi an zo da shi ya ce zai musulunci zai shiga addinin musulunci saboda amanar da wani yanzu da cinye masa kuɗin ne. gaban ya ga irin su ta ai duk musulmi cuta ne saboda ka san kai kadai kana wakiltar mu in kai abin tsiya duk zagin mu za yi in kai abin kirki duk yaban mu za yi ka je da musulmi yake ɗauka shi wakilin dukkan musulmin duniya ne in kai ta'addanci sai a ce duk musulmi yan ta'addani in kai rashin mutunci sai a ce duk babu da mutunci in ka je ka cuci wani sai ya ɗauka, duk mu macuta ne in ka zalunci wani sai ya dauka duk mu azzalumai ne kamar yadda in kai abin kirki akwai wani ba Amurki, an ɓata masa Najeriya 419 kidnap duk an faɗi mummuna abu sai kuma aiki ya kashi Najeriya wani ɗan taxi ya ɗauko shi daga airport da ya zo aka kashi hotel to akwai jakarta wanda da passport ɗinsa da dalolinsa da takaddunsa suna cikin wata karamar jaka da yake ratayawa da aka fidda babban jaka daga boot aka aje masa a reception sai ya manta wannan karamar jakar sai dan taksi ya tafi ba amurka ya sauko reception ya duwa bai ga karamar jaka ba ya fito ya ga dan taksi ya tafi sai ce a na ga Najeriya ai kace kai kuma dan taksi da ka je inda ake fakin ka tsaya zaka yi sallah azhar bayan ka gama kana zuwa mota ka sai ka ga jaka sai ka yo kwana da ya kwana sai zo reception ya tsaya da jaka ya ce akwai wani farin mutum da na kawo ɗazu da Allah ina son eh, in ba shi wannan saƙon kawai ta aka buga man ɗakinsa yana can ya yi tagumi ya rasa ta ina zai fara sai aka ce ga wani ya zo reception yana son sai ya sako yana sakowa sai gan shi sai ce ka manta jakarka ne a motar ya ɗauki jaka ya koma gefe ya buɗe ya ga takardunsa na nan fasfot ɗinsa na nan dalolin sai ya ɗauko wani abu zai ba shi ce a ba na bukata ce saboda mai ce ai aiki na ne in kawo maka kayan ku shi ne da zai sai zai canza rubutu yanzu wani da cutar sai da duka zai ai na miliyan ɗari biyu na dun macuta ne sai zai canza rubutu ya ce abinda ake faɗa akan wasu wasu ba haka suke ba in ka haɗu da na kirki sai ka ce dun muna da kirki in ka haɗu da wanda ya maka tsiya sai ka ɗauka dun mu matsiyata ne don haka ka tabbatar ka yi wa kanka da addininka da al'ummanka da yankinka kyakkyawan wakilci a sana'arka da aikinka da inda kake zaune saboda wannan shine zai ba mu kyakkyawan ambato zai ba mu kyakkyawan suna wasu za su yi sha'awar mu su shigo cikin mu su sha'awar al'adar mu su sha'awar addinin mu su sha'awar zama da mu saboda kyakkyawan mu'amalar mu da muke yi da mutane kuma kun san kyakkyawan mu'amala ta fi tallafi da wa'azi idan ka zauna da mutum kai masa kyakkyawan mu'amala ya fi masa tasiri fiye da kai kai masa wa'azi saboda haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana imani kuma ya tsare mana shi Allah mana arziki Allah ba mu wadata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka samu kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana yanzu sai bangare na biyu shine bangaren amsa tambayoyi yanzu na yi awa ɗaya daidai da minti uku da sakan ashirin da bakwai sai kuma tambayoyi waɗanda suke da tambaya domin tambaya bukatar ku ce wa'azi ko bukata na ne za ka za a ba